sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan karon zai duba ne kan yadda Najeriya da Jamhuriyar Benin suka gaza kai bantansu wajen samun damar ɗaukar bakuncin gasar lashe kofin nahiyar Afirka a shekarar 2027. Najeriya da jamhuriyar Benin sun rasa damar karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka bayan da aka bayyana sunayen kasashen Kenya da Uganda da kuma Tanzania a matsayin kasashe uku da za su yi tarayya wajen karɓar bakuncin gasar a shekarar 2027. Gasar ta shekarar 2027 za ta zama karo na farko da aka gudanar da ita a gabashin Afirka tun bayan ta shekarar 1976 lokacin da kasar Habasha ta karɓi bakunci. to koya al'ummar kasashen najeriya da kuma benin suka ji da wannan mataki sunana alhaji awal abdullahi ni mutumin garin kaduna ne ban ji daɗi ba a matsayina na mai son harkan wasan ƙwallon kafa sai challenge a ce mu kamar ƙasa ta mu ta najeriya a ce mun nemo wani abu a harkan ƙwallon afirka a ce ba mu samu ba ba ma wai ta duniya muke hari ba na afirka ma ba mu samu ba domin duk laifin daga kanmu daga mu ne babban dalili da wuce a ce na insecurity shine babban dalili a nawa ta a nawa hasashen sunana abubakar muhammad wanda ke kasar benin garin kwatano duba ga wasan da aka hana mana najeriya da benin ba mu ji daɗi sosai ba mun so a sa tsakaninmu da mu da najeriya ko da uwa ce ita muka je wasa abun ba karamin tasiri zai yi ba kuma sunan mu zai ƙara ta. abun mu ya samu mu ke ta hira kama shugabannin wasan na nan benin ne ba su karɓa abubuwan ba. Tuna na Sunusi Kanuti daga Barnawa, Kaduna. A ra'ayina dai wannan ba abin farin ciki ba ne akan duk wani ɗan ƙasa na gari saboda kuma kaga duk wani ɗan ƙasa ba zai ji daɗin wannan abin ba amma duk da haka ba za mu ƙasa a gwiwa ba Allah za mu addu'a Allah ya sa ka shi ya fi alkhairi. Sunana Nura Muhammad Nuransi. rashin ba Najeriya wannan dama ta kawo gasar cin kofin Afcon nan Najeriya, kuma kwallon afa ta Afirka da ta duba gaskiya ta yi tunani. idan muka duba najeriya ƙasa ce wadda take da matsaloli na rashin filayen wasa waɗanda ya kamata a ce an buga wasannin ma na afcon ɗin sannan masaukan da za a ajiye su baki idan sun zo dai sannan ga wasu matsaloli da dama kama daga rashin tattalin arziki sannan kuma a uwa uba ma a ce rashin tsaro so wannan kaɗai yana iya sa a ita kanta wato gida najeriya ta rasa samun wannan dama na ɗaukar nauyin gasar cin kofin nahiyar afirka to ko waɗanne dalilai ne suka haifar wa najeriya wannan koma baya Aminu Halilu Tudun Wada mai sharhi ne kan lamarin wasanni ga kuma tsokacin da ya mana. Ba ko shakka akwai abubuwa da dama da suka taka rawa musamman ma wajen rashin bawa ƙasar nan da makociyarta ta jamhuriyar benin dama daga hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf wajen ba su karɓar bakuncin gasar daga ɓangaren hukumar kwallon kafa ta ƙasa da gwamnatin ƙasar nan babu wani karsashi da zaka iya kallo ko kuma wani abu wanda yake nuna cewa da gaske ƙasar nan ta shirya wa karɓar gasar abu na biyu shine filayen wasanni da za a duba a gani wanda shi kansa wani abu ne muhimmi da yake taka rawa kwarai da gaske idan kai duba da filayen wasannin da muke da su a ƙasar nan idan ka ɗauki filayen wasanni da ba su fi ƙwaya uku ba za ka ga gaskiya ana fama da ƙarancin filayen wasanni masu kyau kwarai da gaske da sauran shirye-shirye daga suka kama kama daga shi kansa guraren da za a sauki baƙi da karɓar su musamman ma daga masauki da yanayin zirga-zirga da kuma wasu abubuwa da dama wanda shi kansa kana ganin kamar ba a kallon ka amma kuma ana duba ana ganin me yake zuwa yana dawowa ko kon gaba kon baya na ita kanta gasar da ake bugawa a kasar na kwallon kafa wato firimiya kenan ta kasa wannan suna daga cikin abin da suka kawo kasar nan koma baya da ita kanta makociyarta ta jamhuriyar benin wacce za ta fi la'akari da kasar nan da karfin tattalin arzikinta wajen samun damar haɗin gwiwa su karbi bakuncin gasar rabon da najeriya ta samu damar ɗaukar nauyin gasar lashe kofin nahiyar afirka tun a shekarar 1980 lokacin da christian chuku ya jagoranci tawagar kasar da ta samu nasara gaban dubban magoya baya ciki har da shugaban kasar a wancan lokacin shehu shagari sai kuma haɗin gwiwar da kasar ta najeriya ta yi tsakaninta da kasar ghana a shekarar 2000 inda ta yi rashin nasara a hannun kamaru bayan da ta lallasa ta a wasan ƙarshe da aka gudana a jihar Legas. Dangane da wannan batu, mun tuntuɓi Shehu Abdullahi, shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna ga kuma abin da ya bayyana. Wato siyasan kwallo wani ba ne babba kuma idan aka yi la'akari da abubuwan da ke wakana za ga kamar Najeriya ba ta yi kamar yadda ya kamata ta yi domin ganin cewa ta ɗauki wannan nauyin gasa ba ne. a shekarun baya za ga a shekarar 1980 daidai najeriya ta ɗauki wannan gasa inda ta samu nasarar ɗaukar wannan kofi sannan sai bata kara ɗauka ba sai shekaru dubu biyu da suka haɗaka da to wannan duk ci gaba ne wadda kasashe za su samu kama daga kan hotel-hotel wajen cin abinci gyara wajen wasanni da sauransu ana samun ci gaba kwarai da gaske idan ka yi la'akari da a lokacin da najeriya ta ɗauki gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wato a shekarar 2009 kenan an samu ci gaba kwarai da gaske to amma daga baya sai ga najeriya tana saka-saka har kuma a zo a samu wata ta riga ta samu nasara a kanta wato ta shige gabanta an ba ta nasarar ko kuma damar daukan wannan kofi wanda ba daidai ba ne ko kaɗai abinda nake nufi a nan shine wato siyasan kwallo ba karama baba ce idan kasashe suka nuna suna sha'awa to wanda take da niyan yi kuma tana son ta yi din to gaskiya sai ta tashi tsaye kuma sai an kashe kuɗi sosai amma a nawa tunanin ko kuma a nawa hangen najeriya ba ta da niyan kashe kuɗi ko kuma ba ta kashe kuɗin domin ganin cewa ta ɗauki nauyin wannan gasa gani yadda aka kwashe tsawon shekaru ba a buga gasar lashe kofin nahiyar afirka a gabashin afirka ba abin tambaya a nan shine ko akwai wani ta goma shi da gasar za ta samu karkashin ƙasashen kenya da uganda da kuma tanzania umar sama'ila gumau mai sharhi ne kan lamuran wasanni ga kuma abin da ya ce to idan muka duba irin tasirin kuma da wannan gasa za ta kawo ne waɗanda ba a yi da su da a ƙwallon ƙafa wanda za su ga kama amai da su saniyar wari za su ɗauka yanzu su ma ana damawa da su musamman ƙasashe a baya da aka sa wani tasiri a gasar cin kofin duniya wurin bugawa ma a gasar da aka fafata ta ƙarshe a ƙasar kamaru mun ga ƙasashe kamar su comoros gambia da sauran ƙasashen da suka fara fafatawa sun taka muhimmiyar rawar gani to wannan tasiri da ƙasashe uku za su yi tanzania kenya da kuma uganda wurin ɗaukan nauyin gasa abu ne da a halin yanzu sun ɗan shiga sarƙaƙiya wurin yadda za a rarraba waɗannan wasanni a ƙasashen uku musamman wasan ƙarshe sai dai wani rahoto da wata majiya na cewa za a iya ganin wasan ƙarshe a ƙasar kenya ganin cewa ta fi su bunƙasa bangaren wasan kwallon kafa to amma za a iya ce wannan abu ne da za mu karɓe shi hannu biyu saboda ana tururuwa wurin ganin an ɗauka nauyin wannan gasa saboda an ga yana bunƙasa tattalin arziki kuma kuna yaɗa manufa da al'adu na ƙasa a duniya to hakan yasa ƙasashe ke tururuwa domin su ga sun karɓi bakuncin wannan gasa saboda an fara gane alfanun eh, ɗaukan nauyin gasan cin kofin nahiya kamar afcon kenan to idan muka duba kuwa karkashin jagorancin patrice mutsefe ya zo da sabon salo duk wani abu da gasar ba ta da shi muna ganin yana canjawa ga yadda gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka aka ba wa kasashe uku wanda shine karo na farko kuma za a iya ci gabashin afirka tun 1976 ba su kara samun wannan dama ba to shi patrice mutsefe ya zo da sabon salo ne abin da ake yi a baya wanda in har ya karbu a dawo da shi da kuma abin da babu ya zo da sababbin tsare-tsare domin inganta kwallon kafa a nahiyar afirka kuma wannan za a iya ce tunani ne mai kyau domin duk wata ƙasa da take ga ba a yi da ita ko kuma nahiya to amma a halin yanzu ƙarƙashin jagorancin shi shugaban caf patrice mutsefe za su tabbatar da cewa ana ɗaukan kowa kuma ana mu'amala tare gasar lashe kofin nahiyar afirka ta shekarar 2027 da za a gudana a kasashe uku gabashin afirka ita ce za ta kasance karo na 36 a tarihi duk da cewa kasar morocco ce za ta karbi bakuncin wacce za a gudanar a shekarar 2025 bayan da hukumar kula da kwallon kafan nahiyar afirka caf ta janye daga hannun gini sakamakon wasu dalilai ciki kuwa har da kasa gudanar da wasu shirye-shiryen da suka kamata. Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Alhassan Suleja, ka misali ke cewa mu huta lafiya.